أعوذ بالله من الشيطان Assalamu alaikum wa rahmatullah yan uwa da fatan kowa da kowa yana lafiya ina taya ku murna na zagayowar haihuwar saida fatima salamullahi alaiha wadda ita ce shugaban mata ga baki ɗaya na gidan aljanna wanda maza Allah ke cewa fatima saidatun sa'il alamin su wannan matsayi manzan Allah ya riga ya tabbatar da ita a kansa muna taya ta murna na zagayowar haihuwanta wanda dukkan al'umman musulmi sun sallama wa sai da fatimatu zahara salamullahi alaiha tana daga cikin mataye waɗanda Allah ta'ala ya zaɓe su su ranar ashirin ga watan da thani Allah ta'ala ya ƙaddari aka haifi sai da fatimatu zahara a shekara ta biyar wato ah, ah, wannan al'amari babba ne mai girma a cikin rayuwar al'umma musulmi ga baki daya wanda bara a taɓa mantawa da shi ba to alhamdulillah ina taya al'umma musulmi wannan zagayowar wannan rana bayan haka al'umma abin da nake so in ƙara jawo hankalin mu a kai ne akan maganar neman ilimi ƴaƴanmu ko in ce mu da yayunmu wanda duk ya san bai sa 'ya'yansa a makaranta ba ko ko shi bai shiga makaranta ba lallai yana da kyau ya ƙoƙari ya shiga saboda al'umma na ci gaba ne da ilimi ko kana shugaba ne a ka akwai waɗanda suka fi ka ilimi da sauransu sai ka ga baka jin daɗi to Allah ta'ala ya kama zamani wanda yake a kowane irin yanayi da kake ciki za ka iya yin karatu eh, duk talaucin mutum da insha Allahu Allah ba zai hana sai da zai yi karatu ba so akwai hanyoyin yanzu ta bangaren intanet da bangaren karatu ta an ah, mutum a gida ne ga wurare daban-daban da aka ware na karatu wanda mutum zai iya zuwa ya karatu ah, wannan kira ne zuwa ga al'umma musulmi da lallai ya kamata a dage a kokata a tafi harka zuwa neman karatu din nan insha Allah ina mana fatan alkhairi ni ne naku abu ahmad wasu alaikum wa rahmatullah